Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musulmi ina mana fatan alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu ya gafarta mu, ya tabbatar da mu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gurguje yan uwa musulmi kama yadda muke gani a rubuce wannan topic da za mu yi magana a kai da taken me ya fi muni a taron bikin maulidi wani abu ne ya fi muni na saɓan Allah wani abu ne ya fi nisa wato wani abu ne ya fi muni ya fi nisa daga shari'ar musulunci cikin abubuwan da ake yi a taron bikin maulidi wani abu ne ya fi muni ya fi nisa da shari'ar musulunci a amsa abubuwa ne guda biyu abubuwan da suka fi nisa daga shari'ar musulunci suka fi muni waɗanda ake yin su a taron bikin maulidi abubuwa ne guda biyu na farko ƙasa'id shirkiya wasu ƙasidu da ake karantawa na shirka shirka kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala tare da Allah shirka wannan shine number one ƙasa'idu shirkiya ƙasidu da ake karantawa na shirka ana neman biyan buƙatu daga wajen wani Allah ana kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana almadada almadada ya rasulallah. wannan shirka ce kafirci ne duk wanda yayi wannan bai da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka riga ka raba gari da manzan Allah ba za ka haɗu da manzan Allah ba har abada babu alaka tsakanin mushiriki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka abu na farko mai munin gaske wanda ya fi komai nisa daga shari'ar musulunci karanta waɗannan baituka na shirka na kafirci da ake yi a bikin maulidi wannan ya fi komai nisa da shari'ar musulunci wannan ya fi komai nisa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata muna fahimta abu na biyu alghuluwu fi haƙƙin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ƙetare iyaka ƙetare iyaka wuce gona da iri da ƙarya a wajen yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah wuce gona da iri da yin guluwi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abu na biyu to ba tare da ɓata lokaci ba waɗanne irin baituka ne wato 'yan ɗariƙa suke karantawa a bikin maulidi waɗanda suka ƙunshi shirka suka ƙunshi guluwi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan littafin na Burema Inyas Addawawinu Sit a cikin Addawawinu Sit barin karanta muku wasu daga cikin baitukan da ake karantawa a farfajiyar maulidi baituka na shirka waɗanda suke jawo fushin Allah baituka na kafirci baituka na sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya ya riga ya gabata cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun bauta ba ne tare da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kama yanda mu ma dukkan mahalittu bayin Allah ne manzon Allah shi ma bawan Allah ne wato bai da wata siffa ɗaya cikin siffofin Allah bai da wani aiki ɗaya cikin ayyukan Allah bawa ne na Allah Allah ne ya halice shi yanda Allah ya halice sauran bayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makhluqun abin halitta ne bawa ne na Allah abin halitta Allah ya zaɓe shi ya ɗaukaka shi ya fifita shi ya aiko shi a matsayin manzo mafi daraja mafi karamci mafi girma cikin annabawa da haka ba a kiransa tare da Allah ba a ba shi haƙƙi ko ɗaya cikin haƙƙoƙin Allah ba a juyarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ake yi wa duk wanda ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙe shi biyan buƙata bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ba mai ikon ya yi wannan abu sai Allah to wannan ya kafurta wannan arne ne mushirki bai da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba gari da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba gari da wato addinin musulunci ya raba gari da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a Shehu Burema Inyas Shehu Burema Inyas shine cikakken matsiyaci wanda Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe shi da jagorancin wannan shirka da kafirci da ake yi wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato a dinga kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare da Allah ana koya wa mutane bautar annabi Muhammadu ana nuna wa mutane cewa annabi Muhammadu shi ma abin bauta ne irin Allah babu wani zindiki da ya jagorancin wannan shegiyar aƙida ta kafirci irin wannan matsiyaci mara albarka da ake kira Burema Inyas. Burema Inyas ba ƙaramin maɓarnaci ba ne, ba ƙaramin shaiɗani ba ne, min immatin dalal, min immatin dalal yana daga cikin limamai na ɓata waɗanda suke wa mutane jagoranci zuwa wutar waje a immatan ya du'una ilan nar. Masu kira zuwa ga wuta kenan. Bari ku ji yanda Inyas ya dinga koyawa mutane shirka da kafirci a cikin wannan littafi nasa dawawinu sit kuma waɗannan baitukan su ake karantawa a bikin maulidi yanzu haka in ka je bikin maulidi duka baitukan burema Inyas ne waɗannan baituka na shirka na kafirci su ne ake rerawa a farfajiyar maulidi kan kana da irin wannan bugun da yake hannuna buɗe shafi na saba'in da tara mana ka gani buɗe shafi na saba'in da tara ɗan baka misali subhanallahi shafi na saba'in da tara ya ce da'autu rasulallahi muz'amman karbu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da'autu rasulallahi muz'amman karbu. wasiyani fi hadhakum ash-sharq wal gharb inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da'autu rasulallahi muz'amman karbu. وسيان في هذاكم الشرق والغرب ولم يك عند الخلق حام سواؤه ولم ينفع عن بعد ولم ينفع عن قرب فلم أر حصنا مانعا يقصدونه سوى ظل خير الخلق إذ جاءنا الرعب فرح زح يجي فزحزح عنا كل كرب ولا ونالنا manalan bihi qad qarra ayniya wal qalbu wa shada lana majdan taqa'asa dunahu akasiru fursin wal qayasiratun nujbu ya ci gaba yana yace wala garwa annal mustafa mustafa al qarma juduhu bihi sa'id al kaunani wal ujmu wal urbu wala garwa annal mustafa al qarma juduhu bihi nazala al furqan wal ilmu wal khisbu bihi adamun qad tiba min ba'di wahshatin wa nala maqaman dunahu dunahun hattati shuhbu wa yashkuru idh nadahu wal bahru zakhirun atahu salamun bana an ahlihi raibu ya ci gaba yace kadhalika ibrahimu qad nala kullatan wa Musa kalaman dunahul aqlu wal lubbu yanda ya fara waɗannan baitika abin da ya bude da su cewa yayi da autu rasulullahi muz'amman alkarbu sai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yud'a rasulullah ya burema لا يجوز دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمك الكرب إذا نزل بك الكرب وأصيب بمصيبة la yajuzu laka an ta du'uwa Allah azza wa jalla wahda ya burema ya ƴan maulidi idan bala'i da musiba da tashin hankali suka afkawa mutane idan mutane suka fada cikin bala'i da tashin hankali ba wanda ya halatta a kira idan ba Allah ba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwarsa a lokacin da ake cikin bala'i wannan shirka ne kafirci ne Manzala sallallahu alaihi wasallama ya mutu Manzala sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum shi yasa Allah ya ce duk wanda kuka kira cikin mamata in tad'uhum idan kuka kira su la yasma'u du'a'akum ba sa jin abin da kuke cewa sai Allah ya ce walau sami'u mastajabu lakum kai da za a kaddara cewa suna jin ku bayan ƙarya ne ba sa jin naku amma da za a kaddara cewa in kuka kira su kuka nemi biyan bukatu kuka nemi su tsame ku daga bala'i a kaddara cewa suna da iko Allah ya ce walau sami'u mastajabu lakum wallahi tallahi da za su ji ku ba su da ikon su iya tsame ku daga wannan bala'i alkarbu bala'i da tashin hankali Allah kadai ake kira kuma Allah ke iya wato tsame mutane daga irin wannan bala'i amma kiran waɗanda suka mutu bayan mutuwarsu wannan shirka ne da kafirci irin waɗannan miyagun baituka su ake karantawa a wajen maulidi da autu rasulallahi muz alkarbu wallahi tallahi shirka ne wannan kai inyas ma yace wasiyani fi hadha kum sharqu wal gharbu a duk inda kake kawai ka kira manzan Allah duk lokacin da bala'i ya afka maka ka kira manzan Allah to wannan shirkar ko mushirkan da manzan Allah ya yaƙa ba su shirka irin wannan ba Allah cewa yayi fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu din ko su idan suka fada cikin bala'i ba sa shirka kadaita Allah suke yi su yi tauhidi ko mu shirkai su Abu Jahal suna shirka ne fi halin raha suna shirka ne a lokacin da suke cikin yalwa da wadata da kwanciyar hankali amma in suka ga bala'i Allah kaɗai suke kira fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu dina falamma najjahum ila al barri idza hum yushrikuna ba sa shirka sai Allah ya tsiratar da su sai bayan sun tsira daga halaka da bala'in da suka gani idan Allah ya tsira tserar da su Allah ya kubutar da su daga wannan bala'i sai su koma su yi shirka amma lokacin da suke cikin bala'i Allah kaɗai suke kira da'awullaha mukhlisina lahuddin amma ga Inyas yana cewa da'autu rasulallahi mudh amman karbu a'udhu billah wannan shirka ce Allah wadai Allah wadaran wannan kafirci da shirka wai wasiyani fi hadha kumush sharqu wal gharbu shafi na saba'in da tara cikin addawawinu sit na Burema Inyas jagoran shirka da Kafurci. Burema Inyas da ya tafi shafi na ɗari da sittin da hudu a cikin wannan littafin bari ku gani shafi na ɗari da sittin da hudu bari ku ga shirka da kafurci ƙarara zalla a shafi na ɗari da sittin da hudu sai ya ce ala ya rasulallahi judli bi nazratin tafukku biha qaidi wa taiha abalqai wa tulhiquni bisabiqina alimtuhum abi bakrin al-a'la al mutabbai wai ala ya rasulallahi judli bi nazratin ya rasulallahi judni a'udhu billah hadha shirkun billah wannan shirka ce burema inyas ‘yan maulidi ku kiyayi waɗannan tsinannun baituka na shirka na kafirci waɗannan tsinannun baituka duk inda kuka ji ana cewa ya rasulallahi sai a kawo fi'ilu amr judli ko ya rasulallahi da'autu rasulallahi muz ammanal karbu na shafi na saba'in da tara ko wannan ala ya rasulallahi judli bi nazratin tafukku bi qaidi wa taiha tafukku biha qaidi bi taiha وتلحقني بالسابقين علمتهم أبي بكر الأعلى الوزير المتبئي كذا سيد الفاروق حبي من غدا سراجا لنا وسط الجنان مسيدئي وعثمان ذو النورين وائي كلامه وجامعه إذ لا تحين مجمئي كذا سنو كذا السنو والصحر المفخم بابه علي ولي الحق حصني الممنئ وطلحة سعد والزبير سعيدنا ونجل جراح جراح وابن عوف مقنئ يتشغبا أبن مكي مغانا ألا يا رسول الله جدلي بنظرة هذا شرك بالله وهذا دعاء رسول الله من دون الله وهو شرك أكبر مخرج من الملة من فعله ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام ومات على ذلك يموت كافرا مشركا مرتدا عن دين الله عز وجل إن دخل النار بذلك يخلد فيها ولا يخرج ina fata muna fahimta tunda in yas din wai naga yana larabci kamar yana nuna mutane ya dan iya larabci to duka wannan larabcin naka in yar shirka ne da kafirci duka shirka kake yi da kafirci shirka ne ala ya rasulullahi judli bi nazratin tafukku biha qaidi bitaiha abalqai shirka ce to mu je shafi na 151 duka littafin yana cike da shirkoki daban-daban da kafirci iri-iri anan kuma cewa yayi aya sayyidi khairal wara dafi al asa shifa al aljawa mu'til jada wahiban nada bida'atu hubbin la tusawi qulamatan ataka biha yabghi yabghi al jawaiz wal jada جرت عادة الأجواد بالبذل والعطاء إذا مدحوا بالشعر والبشر bish دروا أن خير الخلق أكرم واهب وأجود من يعطي ذوي البدو والقرى هو القرم والخرق والسري نواله يقلب أعيانا ويبقى إلى الأخرى ويعطيك يوما بعد يوم فلم يزل لمادحه يعطي النوال ولا يخشى سيتي زماني دهاني يا حبيبي ومنقذي Litun litunqil muhibban qada shauq wal hawa wannan ma shirka ne inyas mai inyas waɗannan baituka naka duka shirka ne da kafurci ba a neman biyan bukata daga wajen kowa sai Allah ba a roƙon kowa biyan bukata sai Allah roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyan bukata shirka ne kafurci ne ridda ne daga addinin musulunci to wannan shine baitukan da ake yi a bikin maulidi irin waɗannan baituka ake yi a bikin maulidi ina muna fahimta irin waɗannan baituka ake yi a bikin maulidi baituka ne duka na shirka da kafirci a ya sayyidi khairal wara dafi al'asa shifa aljawa mu'til jada wahiban nada har yazo yana zamani da hani ya habibi wa munqizi litunqiz muhibban ala yunqizuka illa Allah لا ينقذك إلا الله ولا يجوز لك أن تدعو إلا الله ودعاء رسول الله من دون الله شرك أكبر يخرجك من الملة وترتد به عن دين الله عز وجل إن تمت ولم تتب تموت مشركا كافرا لا تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن شفاعته تخص الموحدين من أمته أما من كان مشركا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو يدعو الصالحين والأولياء ويسألهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد من دون الله رب العالمين فإنه إن مات على ذلك مات على غير الإسلام مات على غير الملة ومن مات مشركا كافرا فهو خالد في النار مخلد ina fata muna fahimta yawa musulmi waɗannan mutane ba abin da suke yaɗawa a cikin al'umma idan ba shirka da kafirci ba waɗannan baituka duka shirka ne to banda banda baitukan shirka da kafirci da ake rerawa a bikin maulidi sai kuma baituka na guluwi baituka na wuce gona da iri baituka na wuce gona da iri game da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama yanda Inyas ya kawo nan wannan wani littafin ne shi ma na Inyas kun gan shi wai majmu' qasaidil maulidin nabawi majmu' qasaidil maulidin nabawi a shafi na hudu Inyas ya koma yana koro wasu baituka daga burda burda ta busairi da madda'atuhu nasara fi nabiyihimu wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min izami duk wannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya hana manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam isa ibn maryam la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ku wuce gona da iri wajen yabona kama yanda kirista suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa har suka kai suna cewa ibnullah ko kuma suna cewa salisu salasa to faɗin matsayin da ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama jingina wa manzan Allah matsayin da ba nasa ba yin ƙarya yin ƙarya wajen yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wuce gona da iri irin waɗannan baitukan fa inna fadla rasulullahi laysa lahu haddun fayuribu anhu natiqun bi fami wannan ma guluwi ne ƙarya ne manzala sallallahu alaihi wasallama fadluhu mahdudun wa darajatuhu mahduda ma'rufa abdul lillahi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama ƙololuwar darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce kasancewarsa bawan Allah kuma manzan Allah manzala sallallahu alaihi wasallama bai da wani matsayi da ya wuce bawan Allah manzan Allah wannan matsayi mafi daraja ƙololuwar daraja da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ita shine kaunuhu abdan lillah wa rasulan lillah azza wajal da aka cewa laisa lahu haddun duk wannan wato guluwi ne kuma waɗannan baitukan su ake rerawa a filin maulidi suna da muni saboda manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce la taturuni kama atratin nasara isa ibn maryam innama ana ko faqulu abdullahi wa rasulu ko kuma innama ana abdullahi wa rasulu kai akwai wani baiti mai hadarin gaske mai munin gaske wai launa sabat qadrahu ayatuhu izaman ahya ismuhu hina yud'a darisar rimami su yan maulidin da ke jahilai ne galibi wallahi tallahi suna ta karanta baitukan nan ba su san me baitukan suke cewa ba wallahi ba san abin da baitukan suke cewa ba wannan baitin ma kafurci ne gaba ɗaya wallahi ridda ne daga musulunci kafurci ne abin da baitin yake cewa wai launa sabat qadrahu ayatuhu izaman wai da a ce Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jizozi waɗanda suka dace da girman manzan Allah ɗin to abin da ya kamata ya kasance shine ahyasmuhu hina yud'a adarisar rimami to da duk lokacin da aka ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rididdigaggiyar gawa gawa da ta rididdige mushe da ya rididdige kamata yayi a ce in aka ambaci sunan manzan Allah kawai ya miƙe ya tashi tsaye to amma kash Allah bai ba wa manzan Allah mu'ujizozi da suka dace da girman manzan Allah ɗin ba amma da an ba shi mu'ujizar da ta dace da girmansa to da ana ambatan sunan manzan Allah gawar da ta riga ta riɓe ta rididdige ana ambatan sunan manzan Allah sai kaga gawar ta tashi tsaye Ya yace launa sabat ya ayatuhu izaman da an yi dace Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jizar da ta dace da matsayin manzan Allah ɗin to abin da zai faru a ahyasmuhu hina adari darisar rimami batan sunan manzan Allah kaɗai zai iya tada matacce ina ba muna fahimta to duka wannan baituka ne na guluwi baituka ne na wuce gona da iri baituka ne waɗanda suka ci karo da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama aƙidarsu ta cewa wai wai ba a san menene haƙiƙanin manzan Allah ba wai haƙiƙatuhu gairu mudraka wai ba a san me haƙiƙar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ina fata muna fahimta to wannan ma wai kaifa yudraku fid duniya kaifa yudraku fid duniya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi haqiqatuhu ma'rufa fa haqiqatuhu sallallahu alaihi wasallam annahu bashar haqiqatuhu annahu basharun rasulun lillahi azza wa jal annahu basharun istafahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi mutum ne ɗan adam wannan shine hakikanin manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bil adama ne ɗan adam ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi yanda Allah yake halittar kowane ɗan adam Allah ya samar da shi ta hanyar mace da namiji Allah ya samar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe shi ya ɗaukaka shi ya ba shi matsayin annabta to kaji haƙiƙanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙatuhu annahu abdul lillahi wa rasulun sallallahu alaihi wasallama babu wani abu sama da haka abdullahi wa rasulullah bawan Allah ne manzan Allah ne yin wata magana saɓanin wannan ko kaga wannan bai wadatar ba ai in aka tsaya iya nan ai ba ba ga bai wadatar ba bai isa ba sai kayi wani ƙari na guluwi da wuce gona da iri to wannan yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da halakar wanda ya yi su shi yasa a shafi na uku yake cewa sun habattal bilada la an anta wala mudghatun wala alaku kada ku manta wai wannan littafin fa sunansa majmu'u qasaidil maulidin nabawi wai ya tattara mana wai baitukan da ake karantawa a maulidi to daga cikin abin da ake karantawa a maulidi ana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la basharun anta wala mudghatun wala alaqu kaga ƙaryata Allah ƙaryata Qur'ani ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama basharun khuliqa min mudghatin wa min alaqin khuliqa min mudghatin wa alaq manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bashar basharun makhluqun min mudgha wa alaqa كما خلق الله عز وجل bashar, lakin nahu عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ya wadatar amma duk waɗannan wuce gona da iri da ƙarya wai waradatta naral khalili muktataman tajulu fiha wa lasta tahtariqu wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kashe wannan wutar da mushirikai suka rura suna ƙoƙarin ƙona annabi Ibrahim alaihi salam wai manzon Allah ne kashe wutar gashi ƙarar cikin Qur'ani Allah ya ce mana qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim su ƙaryata Qur'ani su rubuta abin da suka ga dama a zo a karanta a bikin Maulidi to jama'a babu wani abu mai haɗari a bikin Maulidi da ya kai waɗannan baituka na shirka da kafirci da kuma baituka na guluwi da wuce gona da iri cikin haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wuce gona da iri suna ganin duk abin da aka faɗa bai wadatar ba to bayan an gama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai a shiga na shehunnai sai a shiga kuma guluwi game da Burema Inyas da Shehu Tijjani ana ba su matsayin Allah ana ƙarya ana kafirci ana ana shirka kama wannan waƙar da suke karanta ta wusulu jami'il masikina bi habli ya tahaqqaqahu man lam yukadhib bi rabbiya wa jawfi ah, wa jawbi wa jawfi na'am wa jawfi fayafin نعم في في المعارف لم لم ترم آه فقد قصر الأقطاب عن درك بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طه نبيها طه نبيا حلبت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعد والعكس في حال بغضيا وقد علم الأقطاب أني قديمه فوصل حبيب الله يلفى بوصليا وما قلت قولي شاطحا متبجيا متبجحا وما مسني سكر يجيب يجيب عقليا يتي وإن خطوطي للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وخطيا وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباح لغيريا هكا أكي كرنت وأنا وجوفي فياف في المعارف لم ترم halaftu yaminan innahu la yuhibbuni wai ba wanda yake san in yas sai dan aljanna ba mai kinsa sai dan wuta وما قلت هذا وما قلت قولي شاطحا متبجحا وما مسني سكر يغيب عقلي yace yana sani abin da ya faɗa da ya rantse da Allah ya ce duk wanda baya son sa dan wuta ne duk mai son sa kuma dan aljanna ne yace yana sane ba wai shaye shaye yayi ba yayi ba ba fita daga hayyacin sa yayi ba to haka za a yi ta zuwa ana karanta baituka da suka shafi falalar shehunnai ana guluwi ana ba su matsayin Allah a wasu ana ba su matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana shirka ana guluwi da haka yan uwa musulmi a kiyaye a kiyaye a kiyaye a komai yasa muke wannan jan kunne da jan hankali ba saboda jahilci da ya yawa cikin al'ummarmu muna buƙatar ilimi muna buƙatar ilimi mutanen mu jahilai ne ana ta ɗibansu ana yi musu ƙarya ana ce musu ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an taru wai wai maulidi ne ƙaunar manzon Allah wallahi tallahi ƙarya ne wallahi tallahi maulidi iskanci ne zalla biki ne na iskanci zalla da shirka da kafurci da guluwi biki ne aka shirya na shirka da kafurci wallahi tallahi bikin maulidi bai da alaka da Allah bai da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da alaka da addinin musulunci haka in kunne ya ji jiki ya tsira Allah subhanahu wataala ya gani Allah ya ba mu iko mu ne wa Allah godiya da muka samu damar sauke nauyin da Allah ya ɗora mana Allah ta'ala ya ba mu iko muka sauke nauyin da Allah ya ɗora mana ba mu ja baki mun yi shiru mun kasa faɗakar da al'umma game da wannan munkari ba Allah ya gani mun sauke Allahumma fash'ad, Allahumma fash'ad.